hankalinmu ya kai gare shi ubangiji ya sake maimaita kira na ya ayyuhal lazina amanu saboda mahimmancin imani da kuma mahimmancin masu imani kuma dan ya nuna maka ita wannan sura ga baki ɗaya yar gida ce faɗa ne na gida ake yi da kai mumini ake ka saba jin so a surori yan maka ana innal lazina kafaru an saba ya ahlal kitabi an saba kaza kaza to yau da kai ake da haka shi yasa Allah ya sake maimaita kira ga masu imani to sannan sai ya sake nuna musu wani ladabi mai matukar muhimmanci game da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine gujewa ɗaga murya sama da murya annabi sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito hadisi daga Abi Mulaika Abi Mulaika yake cewa kadal khayrani ayyahalika Abu Bakrin wa Umar fiyayyu guda biyu ne suka kusa su halaka yana nufin abubakar da umar mana sababin saukar ita wannan ayar ya manu ladzina amanu la wata aswatakum wani saɓani ne ya faru tsakanin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar har suka yi cacan baki har suka ɗaga murya a gaban annabi to shine Allah yake tsawatar musu abin lura da kyau shine kan ai musu faɗan sai da aka kira su da cewa ku masu imani abin da da yawa wasu ba sa ganewa shi ka'idar Allah ita ce dan kai nasa ne baya hana in kai ba daidai ba ya maka fada dan kai nasa ne baya hana in kai ba daidai ba nuna maka kuranka shi Allah ba haka yake ba irin wannan ne abin da ya faru ga ɗaya daga cikin annabawa shine annabi Yunus ibn Matta wanda ake kiransa da Zannun ubangiji ya fada ayat suratul anbiya wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin shi annabi yunus ganin matsayin da yake da shi a wajen Allah ya zabe shi ya mai da shi annabi har ya aike shi zuwa ga waɗansu mutane sai ke tsammanin komai yayi ma Allah ba zai tanka masa ba Allah ba zai masa fada ba to shi kuma Allah ba ka'idarsa ba kenan a ɗaya daga cikin tafsiran malamai game da ita wannan ayar da ka sai yayi abu ba tare da Allah ya umarce shi ba Shi ne ƙauracewa mutanen garinsu bayan ya musu wa'azi sun ki su bi sai ya zuciya ya fita Allah ya ce fa zanna na naqdir alaihi tsammaninsa ba za mu ladabtar da shi ba Tsammaninsa ba za mu ja kunnensa ba to ko sai ga ladabtarwar sai ga jan kunnan ya biyo baya to in annabi zai yi ba daidai ba Allah ya ladabtar da shi wa kake tsammanin kuma zai yi ba daidai ba Allah ya kyale shi idan aka ce annabi ya yi ba daidai ba ba irin ba daidai na nawa ba ko naka ba domin akwai ka'ida a wajen malaman Raƙa'i da suluk da suke kira da hasanatul abrar sayyatul muqarrabin abinda wani annabi zai yi a ce laifi ne kai in kai a aljanna ma za a saka ina fata an gane a hankalce a misalance yadda za ka gane gaisuwar gama garin mutum da gaisuwar bafade a fada sarki yanzu ni da yake gama gari ne idan mai martaba sarki ya zo wucewa me zan masa in yi haka amma ka taba ganin sarkin fada yawa sarki haka bai isa ba shi ya hukuce wannan shi sai dai je durkusa to wannan shine hasanatul abrar kai in kai hakan ka kyauta ka girmama sarki amma shi in yi haka sai Allah daftar da shi sarki ya wuce haka a wajen ka to annabawa a wajen Allah subhanahu wataala suna da matsayi na musamman shi yasa zaka ga hatta abubuwan da Allah yake tsawatar musu kaza ba daidai bane kaza ka gyara kaza kaza ne in wani ne ba su ba yayi ya ba masa ma za a yi to da haka dai Allah subhanahu wataala ka'idarsa shine idan yana son ka sannan baya hana in kai kuskure yayi maka hannunka mai sanda ko yayi maka matashiya a aƙidar ahalus sunna wal jamaa in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan al'umma mai biye masa a daraja shine Abubakar sai Umar sai Usmanu sai Aliyu an gane ko biyun farko kan bisa ga ijma'i ne ba saɓani amma biyun ƙarshe ijtihadi ne Abdullahi ɗan Umar cikin hadisin Bukhari ce mun kasance a zamanin manza Allah sallallahu alaihi wasallama mukan faɗi falalar abubakar sannan umar kuma annabi yana ji bai hana mu ba inda kuskure muke yi sai ce ku daina ga wanda za ku faɗa daga wane sai ne. to shi yasa malamai suka yi ijma'i akan in ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma mai biye masa sai abubakar mai biye masa sai umar falalar tsakanin Usmanu da Ali mafi rinjayen sahabbai sun tafi akan cewa Usmanu ya ɗari Ali Ali dai shi yake biye masa wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa amma tare da haka ku kalli wannan ayar kamar yadda bukhari ya rawaito daga abu mulaika fada take wa abubakar da ba da umar akan wani abu da suka yi ba daidai ba menene wannan abun na farko ka sani lokacin da suka yi abun ba su san hukuncin yinsa ba duk da abin laifi ne amma kafin su yi ba su san laifi ba ne don sai da suka yin ne Allah ya tsawatar sannan daga baya suka san mai laifi abinda da ya sa na kawo wannan domin kada wani ya ruɗe ka da kafa hujja da wannan don ya ci mutuncinsu ita ayar a lokaci guda duk da faɗa take musu amma kuma tana nuna falalarsu domin na farko ta kira su da suna muminai shi ka duk wanda zai zage su tsohuwar kokari yake fitar da su daga me sahun mu'minai ita ku ayar sai da ta fara cewa ya ayyuhal ladzina amanu kaga ta tabbatar musu da me sifar imani sannan kuma tare da haka sai ta ce la tarfa'u aswatakum kada ku rinka daga muryoyinku abin da ya faru kamar yadda malamai suka rawaito shine wata rana akwai waɗansu mutane wanda ake kira da rakbu bani tamim suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka musulunta to dole ne a tsari na musulunci ba a zaman ta ci barkatai zaman kara zube dole ne sai an nada shugaba kuma manzo Allah shi zai nada wannan shugaba to sai Abubakar ya kawo shawara ga wanda yake ganin ya dace a ba shugabanci Umar ma sai ya kawo Abubakar ya ce a ba Al-Qaqa ibn Umar kuma ya ce a ba al ibn Habis Abubakar shi ya fara faɗa Umar kuma sai ya kawo nasa to shine a lokacin sai Abubakar ya fusata yace wallahi ma aratta illa khilafi so kake kawai ka saba mu yace ma arattu khilafaka wallahi ni ba so nake in saba maka ba to sai cacan baki ta motsa shine har muryar su tai sama gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da sai aya ta sauka Allah subhanahu wataala ya ladabtar da su abin da zai dada tabbatar maka da imanin su shi daman Umar yana da abin da ake kira da a Hausa gwangwarasa fasashiyar murya in yi magana ko ba loudspeaker na nesa yana ji amma tun da wannan ayat ta sauka kamar yadda ibn zubair yake faɗa ya ce tun da wannan ayat ta sauka umar bai taɓa magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba face sai annabi ya tambaye shi me kace saboda motsi muryar da ya zuke ta kuma motsi murya da zuke ta kana da babban murya kamar da ita karama abu ne mai wahalar gaske amma haka Umar ya yayi takallufi ya koyi hakan don bin umarnin Allah da kuma ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi to haka nan har ila yau Imam al-Bukhari wanda yana daga cikin mufradat na Imam al-Bukhari hadisin Anas da Imam Ahmad cikin Musnad ga kissar Qais Sabit ibn Qais ibn Shammas Sabit ibn Qais ibn Shammas lokacin da ayat ta sauka shi ma yana da irin wannan halitta ta sayyidina Umar fashewan murya Daka haka shine mutumin da a ɗabi'a dama in ya zo waje sai an san ya zo saboda babban murya ce da shi ayat tana sauka ya koma gida ya rinka kuka ya daina zuwa majalisar Manza, Allah sallallahu alaihi wa sallam wani wata rana wani mutum abokinsa ya ga kwana biyu baya ganin sa sai ya je gidansa ya je tarar da ya kare ya lalace ya rame saboda kuka da tashin hankali da damuwa sai ce me yake faruwa sai ce ai aya ce ta sauka tana nuna ina da wata ɗabi'a wacce sakamakon wannan ɗabi'ar aiki na ya lalace kuma wuta zan shiga domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce an tahabata amalukum wa antum la tash'urun in kun ci gaba da daga muryar ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyukan ku za su lalace ba ku sani ba to in ku aikin ka ya lalace ka zama me dan wuta wa ulaika habidat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun da haka sai tare a gidansa yana ta kuka ya ce na shiga uku na lalace aiki na ya lalace in ma na mutu wuta zan shiga shi wannan wanda ya kai masa ziyara da ya ga halin da yake ciki kuma ya ji abin da ya sa sai ya dawo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga kaisu ga Thabit can fa a gida yana ta kuka ya kare ya lalace ya ce wai ayyukansa sun lalace wuta zai shiga saboda yana da murya babba in ya zo gaban gabanka yana magana da murya sama kuma ga aya ta sauka sai annabi ya ce ku je ku ce da shi ya kwantar da hankalinsa aikinsa bai lalace ba shi ba dan wuta bane shi dan aljanna ne Anas yake cewa ku haka ta faru ya ci gaba da rayuwa a cikin mu mu kullum muka gan shi kallon dan aljanna muke yi masa yana tafiya a doran ƙasa yace abin bai dada gaskata gare mu ba sai lokacin da aka zo yakin yamama yace lokacin da za a yi yakin yamama kowane sahabi sadauki ya fito da silken yaki da takobi amma da kayansa na gida a jikinsa sai na yaki da ya dora amma shi da ya tashi fitowa turare ya balbula wa kansa yawa kansa da kansa wankan gawa ya naɗo likafani ya fito Anas ya ce da wata kora ta yi kora sahabbai suka baje ya kalle mu ya ce kai canko ku. kuna guje wa sa'anninku to ina kuma ga yayyanku ko kannanku domin ka guje wa sa'anka shine kai abin kuya in ka guje wa kaninka daman wannan ba abin mamaki ba ne. abin dariya kai in ku ka tsaya wa yayanka ba za ka yi bajinta ba ba za a yabe ka ba domin sa'anka ya kore ka sai dai a ce a can mara kunya ne kai to da ka yi gaya musu wannan kalma suka ce shi yayi gaba a take aka kashe shi yayi shahada